ka mai sanda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله وخاتم الأنبياء والمرسلين abulkasim muhammad wa ala ahli baiti ya tayi na tahirin wa ala ashabihi jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda da a cikin su muke farawa da sauraron karatun ayoyin Qur'ani mai girma kana daga bisani mu kawo fassara da irin nasihohin da suke ciki da fatan Allah ya ba mu karfin gwiwar aiki da su da samun tsira duniya da lahira amin su amin Kuma a yau ma kamar yadda kuka saba ji ni ne tijani Malam Lawal da Magaram zan kasance tare da ku daga farkon shirin har zuwa karshen sa da yarda Allah maɗaukakin sarki. Allahumma To madalla masu sauraro za mu fara shirin na yau ne tare da sauraron karatun aya ta 79 da kuma 80 a cikin wannan sura ta ƙasas. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون sai ya fito wa mutanensa a cikin adonsa sai waɗanda suke burin rayuwar duniya suka ce ina ma da za mu mallaki irin abin da ka baiwa ƙaruna Haƙiƙa shi mai babbar rabo ne waɗannan kuwa da aka baiwa ilimi mai amfani sai suka ce kai ku ai ladan Allah shi ya fi alheri ga wanda ya ba da gaskiya kuma ya yi aiki nagari ba kuwa wanda ake yi wa katari da shi sai masu haƙuri a cikin shirin da ya gabata kun ji cewa karuna na ɗaya daga cikin mabiya annabi musa alaihi salam daga farko amma dukiya ta sanya masa jiji da kai da girman kai da batar da shi inda ya nisanta da imani da kuma shiriyar annabi musa alaihi salam to waɗannan ayoyi da muka saurara na nuni da wani mummunan hali na ƙaruna Wannan mummunan hali nasa a rayuwarmu ta yau ma muna fama da wannan matsala a kullum, inda masu kuɗi da hali da yawan tara dukiya ke fifita kansu kan sauran mutane da suke kallon su a matsayin talakawa da ƙasƙantar da su. ta ɓangarori daban-daban wannan hali yana da matsala wani lokaci sai su gina gida na fitar hankali da duk wanda ya ga wannan gida sai ya kama baki don mamaki da kuma irin ƙayatarwar wadda aka kayatar da shi wani lokaci za su sayi mota ta miliyoyin kuɗi da kuma yin ƙadara ta fitar hankali da kuma za ka gani hankalinka ya kaɗa don su hau kawai da nuna kansu a cikin gari da kuma tituna da sauran garuruwa. Haka lamarin yake idan suka gayyaci baƙi da abokansu a gidajensu. da yin abinci iri-iri na fitar hankali don nuna isa a ɓangare ɗaya, talaka ya rasa abin da zai ci da bakinsa ko ya sha, amma su gashi suna almubazzaranci da wannan dukiya da Allah ya huwace musu da akwai rabon talaka a cikinta. Wannan na daga cikin ayyukan masu kuɗi na nuna isa da nuna kai da ƙasƙantar da sauran mutane, kuma ta haka ne wasu mutane su ma su ke ganin kansu a matsayin matalauta da fifita masu kuɗi kansu da ganin sun dace da hutawa a rayuwarsu. Amma mutane da suka san ta duniya da kuma aiki da hankalinsu sun sani sare cewa dacewa da jin daɗi ba shi da dangantaka da dukiya ko tarin dukiya. Idan da haka ne, sau nawa mutum ya tara ɗimbin dukiya da babu mai dukiyarsa a yankin ko a garin ko a ƙasar ma gabaki ɗaya, amma ya fi kowa tarin matsaloli na ruhi ne ko na tafiyar da iyalinsa da ‘ya'yansa da rayuwarsa baki ɗaya ma shi kansa ba tare da dukiyarsa ta amfanar da shi da komai ba. A dabra guda kuma wani talaka ne da ba shi da komi. kuma a garin ko a yankin gabaki ɗaya ko a ƙasan ma gabaki ɗaya babu wanda ya kai shi talauci amma yana rayuwa rayuwa mai tsafta da nutsuwar zuciya ga kuma ƙarfin jiki da lafiyar jiki daga wannan ayoyi za mu ilmantu da abubuwa huɗu kamar haka na farko mallakar dukiya ba laifi ba ne sai dai a guji jiji da kai da girman kai da ƙasƙantar da talakawa da nuna isa abu na biyu kuma idan mahukunta da jagorin al'umma su kasance masu fifita masu kuɗi da dukiya da ra'ayi irin na ƙaruna zai yi tasiri a tsakanin al'umma da gurbatar da rayuwar al'umma na uku kuma rungumar rayuwar wannan duniya lamari ne na masu karamcin tunani da hangen nesa ba mutane masu fahimta da hangen nesa ba abu na hudu kuma dukkan dukiya da ke kumshe a wannan duniya ba ta kai kara ta karya ba idan aka kwatanta ta da ladan aljanna da Allah ya yi wa mutane na gari salihan bayunsa da suka aikata alheri a gobe kiyama. Don haka duk mai hankali ya rungumi rayuwar lahira ba ta wannan duniya da za ta ƙare ba kuma dukiyarta zai barta ya riski lahira ta hanyar mutuwa. Subhanallah سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله da ƙarshe za mu saurari karatun ayoyi na 81 da kuma 82 a cikin wannan sura ta ƙasas فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون sannan muka kifar da shi ƙaruna tare da gidansa cikin ƙasa, kuma ba shi da wata jama'a da za su taimaka mishi in ba Allah ba, kuma bai kasance daga masu cin nasara ba, kuma waɗanda suka yi burin matsayinsa a jiya, suka wayi gari suna cewa, wai yau mun ga abin al'ajabi, Allah yana yalwata arziki ga wanda ya so daga bayansa, yana kuma ƙuntatawa ga wanda ya so. ba don Allah ya ba mu sa'a ba, damu ma ya kifar da mu, abin mamaki, hakika kafurai ba sa rabauta. Kaskantar da cin zarafin mutane saboda dukiya ko bijirewa da yin fito na fito da manzon Allah da nuna baka bukatuwa da lahira. lamura ne da suka kai ƙaruna suka baro shi da jawo masa fushin Allah da girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske gidansa na tunƙahu na da garkarsa ta shaƙatawa da kuma dukkan abubuwan da ya mallaka suka nutse a cikin ƙarƙashin ƙasa babu wani abu da ya yi masa saura haka shi ma kansa aka hallakar da shi tare da dukiyar da ya mallaka baki ɗaya. Wani abin lura da sani a nan Alƙur'ani mai girma ya kawo labarin hallakar da wasu al'ummomi kafirai da suka gabata a baya ta hanyar girgizar ƙasa da ba mu labarinsu, amma a wannan girgizar ƙasa ta azabtar da ƙaruna ta shafi ƙaruna ne shi kaɗai da dukiyarsa da gidansa da kuma gonarsa yayin da sauran mutane da suke rayuwa da shi babu wani abu da ya shafe su ko ƙwarsa ne wannan lamari a karan kansa wata mu'jiza ce kamar yadda fir'auna wanda yake ganin kansa shi ke da ikon masar baki ɗaya da al'ummar da ke cikinta amma sai Allah ya hallakar da shi a cikin tekun Maliya da ruguza masa duk wani mulki da ƙarfin ikon da yake takama da shi. Mafi yawan mutane da zarar su ga wata mu'ujiza da Allah ya nuna musu suna falkawa daga barci da miƙa wuya ga gaskiya da kuma shiriya abinda ake nufi a nan saɓanin a baya suna fatar samu da kuma mallakar dukiya irin ta ƙaruna amma yanzu da suka ga ni da idonsu yadda dukiya da arzikin da kuma wadata da ilimi da mulki duk da suka kasance suna hannun ƙaruna amma sai gashi an hallakar da shi tamkar ba a taɓa yinsa ba kuma aka shafe shi a doron ƙasa kuma sai suka fahimci cewa dukkan wannan lamari na dukiya arziki wadata ilimi da mulki da sauransu suna hannu da kuma ikon Allah ne kuma yana rabawa a tsakanin mutane yadda ya so, cikin hikima da iliminsa, ba karfi ko kyau ko ilimin wani mutum ba, don haka sai suka koma ga Allah tabaraka wa ta'ala. Daga cikin waɗannan ayoyi za mu ilmantu da abubuwa hudu kamar haka, na farko dai ƙarshen duk wani mai jiji da kai da nuna ɗaƙawa da girman kai hallaka da kuma taɓewa ne duniya da lahira. Na biyu, dukiya da mallakarta ba zai hana mutum fadawa cikin matsala ko wahala ba ko tsiratar da shi ba, matuƙar bai aikata alkhairi ba, kuma ba ta hana mutum talauci ko fuskantar fushin Allah. Na uku, kar mu kasance masu gaggawar yanke hukunci, domin abin da ya faru da Ƙaruna ya ishe mu misali. Wasu, lokacin da suka ga Ƙaruna da dukiya, suka yi fatar samun dukiya irin tasa, amma lokacin da suka ga mummunan ƙarshensa da abin da ya faru da shi da kuma dukiyarsa, sai suka ce, Kai, mun yi sa'a ba mu kasance kamar shi ba. Abu na huɗu, A maimakon mu riƙa fatar samun dukiya irin ta wane, mu kasance masu gode wa Allah kan abin da ya ba mu, da nuna kamna da kuma nuna godiya ga Allah Maɗaukakin Sarki, domin shi ne ya fi kowa sanin dalilin da ya bamu abin da ya bamu kuma wannan abu da ya bamu shi ya fi dacewa da mu duniya da lahira, kuma idan muka gode masa za mu samu alkhairi wanda ya fi wannan duniya da lahira da kuma samun rabo a gobe kiyama To masu sauraro da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin ne a madadin dukkan waɗanda suka taimaka cikin wannan shiri ni tijjani malam lawal da da na shirya kuma na gabatar na cewa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.